Albishirinku al'umman zango ga wani shiri mai suna da ku ciki shirin ya kunshi zamantakewa da tattalin arziki da al'adu da abin da ya shafi muhalli da kiwon lafiya da yanayi mata da matasa kuma da tarihi sa'annan da uwa uba waton ilimi To abin faɗi shine wani irin tasiri ayyukan yan majalisa da sashin shari'a da bangaren zartarwa kuma da kafofin yaɗa labarai suke da shi akan zango da mazaunan zango. Wani abin tambaya kuma shine wani irin gudunmuwa al'umman zango ke yi wurin kawo ci gaban ƙasa da ku ciki shiri ne akan duk abin da ya shafi zango da abin da zango ya kunshi. Wanga shiri na zuwa muku ne akan babban tashar talabijin na ƙasa da ke kula da shirye-shiryen addini da al'adu wato GTV Live kowane ranar Juma'a a karfe 8 takwas na dare. Wai an ji yakin duniya na biyu an dawo. Haka ne. Ah, wai yan zango sun ba da nasu gudunmuwa. Haga shi na mun samu abin da ake ce mai kullun shiri. Bayan da aka dawo yakin duniya na biyu, kasashen Afirka gaba ɗaya an ɗau wani hayaniya na neman 'yancin kai hai ya zo zuwa ga namu yammacin afirka lokacin da ake neman wannan huriya kun ce 'yancin kai shin akwai rawan da yan zango suka taka wannan lokaci eh, <clears throat> babu shaka ai dole ne ya zamanto 'yan zango dinnan an dama da su an sha da su tare da su a wannan lokacin. sabili da ita tutura wannan dana faɗi da lokaci da ya wuce cewa da sun ka zo mana ƙasashenmu wannan jiha ta afirka ta yamma ta ruwa suka zo ba a lokacin babu jirgin sama kuma babu jirgin ƙasa ta ruwa suka shigo mana, saboda haka shi suka fara zuwa bakin teku to nan bakin teku da sun ka zo shi suka samu matsaloli kaɗan saboda sun samu bijirewa ko tawaye ga 'yan ƙasan, ba su samu karbuwa gare su haka ba to dole ne shi suka je suka kawo gudunmuwa watan daga sojoji daga nigeria wayannan sojoji daga nigeria inda da suka zo nan that was in, in, in, in 19, early 19th century suka yi kokari har suka shiga kasashen asanti suka karasa kuma har suka yi arewacin kasar nan gaba daya to wannan lokacin ainihin turawan su da kansu ba su wuci biyu cikin ɗari ba sauran 88 duka sojoji ne waɗanda ya zamanto baƙaƙe wanda sun ka ɗauka eh, aiki suka saka su a soja da sunan turawa ko da yake su ba turawa ba ne saboda haka nan a wannan lokacin su waɗannan sojojin nan da ya zamanto galibinsu musulmi ne da baƙaƙe da sauransu daga najeriya da aka ɗauko su da aka ɗauko daga najeriya aka kawo su to wayannan su ne suka yi nuna mazakunta kwarai da bijinta wurin yaƙi da tura sun kai da asante har suka rusa wannan sarauta suka kafa nasu sarauta na mulkin mallaka to lokacin da an kai wurin shekaru kusan ɗari fiya da haka da aka zo za a nemi wato mulkin kai da yake faɗi a siyasance waɗannan mutane dole ne an riga sun riga sun zauna sun yi kamari cikin ƙasan sun zauna a cikin ƙasar kuma sun dade cikin ƙasan kuma auratayya na zamantakewa ya shiga tsakaninsu da al'umman ƙasa na asali to shi yasa wannan lokaci din nan dole ne da aka ce za a yi yunkurin samun mulkin kai a siyasance wayannan mutane sun zo sun taka rawan gani ba shakka zan tuna wato wurin shekaru alif eh, eh, eh, da ɗari da talatin inda an ka fara kafa wata kungiya wadda ake ce muslim association to wannan yana 1930 to wannan kungiyar da aka kafa tun nan an ne saboda faɗakar da al'umman musulmi al'umman zangonansu saboda su gano haƙoƙinsu na zamantakewa a cikin ƙasa wurin haƙƙi wurin aure wurin haƙƙi na wurin gado da wurin haƙƙi na sauransu duka to tun wannan lokaci na aka kafa wannan kungiyar kabun ma kungiya na su unkurma da sun ka kafa da UGCC in 1947 to wayannan sun riga sun kafa nasu wannan kungiya tun 1930 to ka gani akwai wurin shekaru wurin goma sha biyar da bambanci tsakanin waɗannan da waɗannan kuma mutanen fanti su ne suka fara wannan yunkuri saboda wayewa da sun suke da shi har suka kafa wata kungiya da ake ce ma da fanti man council to wannan kungiyar ita ne ta yi yunkurin faɗakar da mutane al'umman ƙasar Ghana gaba ɗaya cewa su yi maza su nemi wato su samu 'yancin kansu a siyasance to lokacin musulmin da sun riga sun samu nasu wayewan suna da wa'annan zangonnin kuma suna da wannan kungiya ta ƙasa wadda nake gaya maka Muslim Association to ita ne ta yi wannan jagora saboda haka da kungiyoyin siyasa sun ka zo kamar UGCC 1947 kuma jim kaɗan UCPP e ya tso wayannan mutanen nan duka sun samu wato shigowan musulmi da kuma mutanen zango sun haɗa kai da su tare da su aka yi tare da su aka yi suka shiga zangonnai kuma ɗaya bayan ɗaya kuma sun gane cewa ainihin waɗanda sun kaje suka yi yakin duniya na farko daga bama ɗazi yanzu shi wannan Eh, shi honorable ya yi ambaci daga nan central region ya ce akwai wani tudu wadda ake ce ma tudu na jafa to ai jafa ƙasa ce gari ne daga cikin indonesia wannan yaƙi sojojin da an ka tafi waɗannan wurin da bama da su jaba da wurare na da komai sojojinmu a aka mu da su sai aka zo aka jingada da su wurin to sai suka haɗa tarihinsu da tarihin indonesia suka haɗa tarihinsu da tarihin bama saboda haka sai ana ce ai ga mutanen ba ga muna da bama camp ta gana mm-hmm. to muna da kuma java hill daga daga central region to wayannan sojojin da suka zo nan galibinsu su musulmai ne kuma galibinsu mutanen zango ne saboda haka nan lokacin da aka tada yunkurin neman yancin kai a siyasance dama sun riga sun farka kuma an same su a shirye sannan shi suka shiga cikin wannan gwagwarmaya ga fira dai mai daɗi to san kuma kan your excellency ashe akwai wayewa cikin zango da jimawa in dai akwai wayewa bayan da aka samu yancin kai <coughs> do yanzu babu yakin duniya kuma babu yakin neman yancin kai to yanzu an samu yancin kai wani irin rawa yan zango suka ɗauka tare da harkar siyasan ƙasa lokacin da aka samu eh, yancin kai da aka zo neman independent lokacin da aka zo aka ce mulkin tura za su ba da mulkin mallaka na 'yan ƙasa su ma su yi an samu wani sarki guda daga ashanti region ana ce masa amadu baba lokacin da su ma ladan su baba dogo da sauransu su hajiya maimun duka su ma sun kafa nasu party jam'iyya wanda yake da ake ce mai islam party amma muslim association party da suke da shi to da aka zo aka yi nkurma na cpp ya samu galaba ya kawo dokoki daban-daban ya ce bai son siyasa a bisa addini bai son siyasa a bisa kamar jiha-jiha bai son siyasa a bisa kabilanci sai ce a soke wannan an fara kama mutane su amur babban ma duka an yi gaba da su an deportin su an je bayan kasa ba ne amma shi ya manta da ya deportin su shi ya kawo sarki mutum wakilu ya dora kai shi sarki mutum wakilu kuma shi ma mutumin zango ne ka gani ko to mu ajiye wannan da ya zo lokacin nan abin da ya faru sai su wa'annan party party daban-daban nan suka ga shimofe uh, eh, anlo congress party uh, uh, youth association ga sunan dai da northern people's party da kuma eh, eh, muslim association party duka shi suka zo suka haɗa kansu wuri guda daga nan eh, ya sunan unguwan na bukum shi suka form one party watan party da aka form na sunan shi united party up watan up nan kuma ne wanda npp yanzu ke ikirara da shi domin da kan shi ne other party su pfp su wani suka haka zuwa aka samu new patriotic party so shi abin da ke faɗi mutanen zango su fahimta wannan party ko kuma siyasa na ƙasa suna ciki sosai kada su ajiye kansu baya in da iyaye ko kakanni ba su samu ilimi na zamani an dama da su ba amma duk wanda ba su samu ilimi na zamani ba sun iya sun kafa fati to yau mu me muke ciki ko kuma fatin da ake ina muke mu shiga ciki yanzu ana siyasa mulkin muna ciki da dama da dama mu da yawa muna ciki muna cikin ndc muna cikin npp muna cikin cpp muna cikin amma ba mu da fati da muke tsaye wuri guda mu a ce mu ma ga namu wanda in wani abu ne ma za mu yi mu tsaya mu zauna mu tattauna game da wannan alal misali mu ce a yanzu in an zo ma fati ya zo kowane fati ya zo me za mu samu minista nawa muke da shi mun zo kan wannan magana amma profesa idan muka dubi lokacin da aka samu yancin kai jamhuriya ta farko mu ajiye batun harkan siyasa tsantsa mu duba cikin jamhuriya na farko ta farko wani irin rawa za mu ce yan zango sun yi wurin tattalin arzikin kasan don kowane ƙasa idan mm, tattalin arzikin sabi da karfi kasan zai wahala menene wani irin aka wani lokaci to idan muka zo wurin zance cewa kana nufin irin gudunmuwa da sun kai na game da tattalin arziki da sauransu za mu ga akwai waɗansu ayyuka na zamantakewa har ila yau mutanen zangonin nan namu suke da wannan abin idan ka dubi matsalar ga wurin kiwo in ka dubi wurin noma in ka dubi wurin eh, cinikayya na timba da sauransu duka ainihin waɗanda suka kafa wannan irin cinikin mutanenmu ne na musulmi na zango ga misali in muka zo wurin harakan kiwo har yau da muke zancen nan kashi 99 makiyaya musulmi ne mutanen zango ne sabili da wannan dalilin shi yasa sai kaga su ne suka kafa wuri kamar inda ake ce ma kaule yau wato kaule amma da turanci ne ainihin suna ita wannan kalma kalma ce ta fulanci kole bi ma'ana rugga ko kuma eh, eh, turaka ne inda ake turke dabbobi da sauransu da ake ce ma kole shi yasa idan muka dubi tudun matan fada wannan kuma har ila yau musulmai musu suka kafa wannan wuri in kuma kaka dubi albarka da nima da ruga da shi har tafiya duka musulmai su suka yi wannan aure to za gani kuma ba abin da ya kawo musu wannan aikin sai zamanto al'adunsu na gargajiya aikin da suka gada kenan kuma har ila yau suna kan wannan al'amari in ba haka ba mutanen kasa al'amari na batun wurin fawa ba su san shi ba mun gane ko saboda haka a to irin waɗannan abubuwa suna nan da dama saboda haka wannan irin gudunmuwar da sun ka bayar kenan harkan kasuwa harkan cinikayya harkan komai musulman mu suna da wannan wayewa matuƙa kuma sun taka rawan gani wurin harkan fawa harkan noma harkan kaza har ila yau wannan musulmi na sai wannan abin sai dai abin da ya rage musu a yau ya zama tun sun dora wannan irin harkokin na duka bisa kan ilimi na zamani shine kawai cika zai gaban sa yanzu your excellency wai ilimin zamani amma idan ka dubi rayuwarmu na yau a cikin zango za ga cewa kamar ba irin masani da ake nema da ba samun shi cikin zango kuma idan muka dubi inda ainihi ake zama a dauki shawara na tafiyar da gari ban sani ba ni da binciken da na yi ba ga cewa kamar akwai ɗan zango tsantsa sama-sama can inda tushen arzikin ƙasan yake ba inda ake ɗaukan shawara ya za tafi da kasa me ya kawo nan cikin harkar rayuwar mu yanzu eh gaskiya ma da ban tausayi ma al'ajabi na abin da kai ce in ka duba siyasin da ake alhaji ba mu ciki majalisa ma ka duba dan majalisar ma da ke wurin ma dan ce gashi nan eh, tsantsa dan zango ni gaskiya ni ban san shi ba ni ban san wane ne tsantsa dan zango ba ko ba gane ba ah, ya kamata ba mu ya kamata mu ne mu zauna muslim association ko kuma zango chiefs ne mu zauna mu gani ya kamata wani ya wani tambaya cewa kaman ka ce babu dan zango tsantsa menene nufin ka wane ne dan zango tsantsa akai kai tambaya kace dan zango eh, tsantsa to ka ce majalisa babu shi a shi kai magana kake tambaya kace ba ka san dan zango dan zango tsantsa kaga zangonnin mun na akwai ainihin yan zango akwai kuma mazauna zango kaman ko nan akra ma akwai ainihin yan akra akwai kuma zauna akra ni da kai da sauransu duka an mun zauna akra amma ainihin yan eh, eh, eh ga masu kabilan ga suke da yan ainihin mazauna zangon kuma akwai kuma 'yan zango wanda kot and kot ake ganin kamar a'a su ba 'yan nan ba ne sun zo ne kamar kan da eh, eh, professor yi maganan su akwai yarbawa akwai hausawa akwai wangarawa akwai kwatakwalawa akwai amin soji wanga duka ana gani kamar sun zo ne suka zauna nan amma ganin cewa kamar usulin su ba nan ba ne su ne aini usuli 'yan zango ko ba gane ba sannan akwai kuma wanda suka zo suka zauna da 'yan zangon so shi kowane gari akwai 'yan wuri zangon akwai wanda suka kafa su akwai wanda suka same su sannan kuma akwai wanda suka zuwa tare da su amma ana zama tare a tafiya ko ba gani ba so da kai magana dan tsantsan nan shi ka ma ainihin in zangon da ni na sani kamar wanda na ambata ma sunan su haka ni ban ga wanda yake cikin parliament ba ban san dai ko ina ba ne ko ba ga ko ba wani san kabilin da sauran suke ba wanda ban ga wane ne ba gashi nan ainihin gashi nan dan zango sai dai ce ma ko kuma ya zo zauna wurin ne ko kuma a rabin shi mutumin zango ne ko kuma a ba ma rabi bai don ko rabin ka mutumin zango ne ma kai dan zango ne in ka zo ka na zango ma muna daukan kai ma dan zango ne amma yan usuli wanda suke wurin ko ba gane a ce kamar yan usulin akra a ce wanga ne a ce ba shi cikin parliament shine nake magana shine dai ni ban sani ba misalin da nake bayarwa kenan to wannan nake gani ya fata mu duka mu zauna mu tantace mu gani mu samu ya'yanmu domin daga wurin ake dokokin so da in da zo a yi wani magana musankan kan da za su yi su ma su faɗi muna ko mu faɗa musu abin da za su yi su faɗa wanda zai taimaka muna domin in an zo ana magana misali za ka ga wanda suke maganin nan suna muna magana amma ba su san mu ba ba su san ainihi ya muke ba yanzu an kawo zango development fund misali da aka zo aka yi ina shi da aka sha wahala ana ana menene ma ma'anan zango amma da ka samu tsantsa zango da ke wurin ya iya gwada musu ainihin kan da zango yi kamar kan da professor ya kuma mu a zo an consult mu a ce kamar wani ne dan zango mai ne zangon ba an yi bilin an pass alhamdulillah ai ya je gaba ko ba gani ba wata rana an ko zo ko zo ko ana iya amend ai ana iya a gyara an mun zauna a sai guru collectively ga kan da muke so ga kan da kamar kan da la suka yi mu ce ga kan da muke so a dinga kira mu zangon mu ko ba gani ba to wannan mu ma mun yi a zangon nan shi ka ba da misali ga la ka ce ga shugabanci mu ma zangon nan ga kan da muke amma yanzu kan da muka ci a kiran mu kenan ko kan da muka ci a dinga spell abin nan din muke in ba ka samu zai ma wannan magana ba zai ma wannan magana amma zongon da muka tafi da shi bai sake ma'ana ko ka ce zango ko ka ce zongo kamar kan ka ce kibi duka bai sake ma'ana duka abu guda ne wannan wani wani ya magana cewa kamar kai ma ra'ayin ka kenan eh haka ne kuma ni gane <laughs> kuma kowa da irin nashi ba eh haka ne haka na professor yau idan muka dubi rayuwar a zango kaga cewa kamar in wani na tsaye nisa idan in zai ba da wani bayani tare da zango in kana kusa da shi gaskiya babu daɗi don bai gani hasken da ke cikin zango sai duhun da ke cikin zango misali eh, akwai wani lokaci da ni da wani muka samu fira ya gan dan zango ne masani ne kuma dan zango ah, sai mamaki shi ba dan zango ba ne wani kimin tambayan sai mamaki cewa kaman ah, zango ya fito to a takaice jawabin da na bashi ne shine cewa kamar kaga bakin tukunya ke haifar da farin tuwo to wani irin yaya za mu yi ne mu samu wani fahimta ko a samu fahimta tare da mu na hali na gari wal abin da ke ciki na ya kamata mu fahimci asalin wannan al'amari yadda yake na farko a ƙasar ghana muna da abin da ake ce mishi constitution wato kundin tsarin mulki na ƙasa to wannan constitution nan ya kasa mutanen ghana cewa akwai mutane da an ka zo an katar da su na asali akwai kuma mutane da za su zo su zo su katar da su an yi wannan tanadi amma in aka zo aka ce ana zancen wane ne dan ghana ba a la'akari game da batun kabilu da an ka taras ko kabilu da sun ka zo sun ka taras ba wannan ake yi ba babban abin da ke cikin matsala yanzu da ke fuskantar mu shine abin da ake cewa hometown bi ma'ana a ina ne mazauninka na asali ko kuma a ina ne mazauninka na dindindin to shi yasa idan muna zancen zango da muke zance ɗazu mala ya yi ishara zuwa ka haka cewa zangonninmu a yau asalinsu ya ɗauko abubuwa guda uku ne waɗanda sun ka zo na farko kenan su ne ƙungiya ta farko na biyu ƙungiyoyi waɗanda an katar da suna a nan su kuma wato su ne suka zamanto ƙungiya na biyu ƙabilu to daga cikinsu akwai waɗanda sun ka fito arewa da suka fito a shanti da suka zo amma su ma sun zo sun zauna zangonanmu na uku su ne ƙungiyoyi waɗanda turawa sun ka kawo suka je suka kafa wannan kasar to sabila ka in kaga waɗannan kungiyoyin nan duka su ne abubuwan da sun ka kafa zango a yau in ka shiga zango za ka ga akwai waɗanda asalinsu sun hijira ne sun ka zo na biyu kuma akwai waɗanda turawa sun ka kawo su na uku akwai waɗanda su sun ka ɗauko kansu suka zo suka shiga cikin zango suka zauna to waɗannan saboda haka auratayya ya shiga tsakanin waɗannan ƙungiyoyin na guda uku gaba ɗaya da yana da wahala yau in ka shiga zango ka bambanta wane ne asalinsa tsantsansa bahaushe ko ba fulatani ko kuma ba barbare ko ba yarube ko kaza tsantsa ya zamanto ya ci gaba da yin haka ana da wahala saboda auratayya tsakaninsa da dan uwansa wanda shi ma ya gudun hijira ne ko kuma tsakaninsa da 'yan uwansa wanda su kuma asalinsu mutanen ƙasa ne so sabila haka wato wannan al'amari da cewa ana yi mana wani irin kallo na ƙyashi na reni da sauransu saboda ya ɗauko Asali yadda mu muka ɗauka mu ne inda yau muna da ilimin mu wai kowa in ka ga wai kuda ma na bi amma ai kuda baya bin buhun gawaye saboda inda za yake wannan inda kuda ke bi ke saboda haka in kuna da amfana da za ku iya bayar da shi a ƙasa saboda haka lokacin da za a yi zaɓe in lokaci ya kai na kaɗa ƙuri'a ku tabbatar cewa 'ya'yanku da ke zangon nan naku su ne za su wakilce ku a majalisar dokoki da kuma a majalisar dattawa da sauran majalisu duka na ƙasa to su wa'annan in suka tafi da wannan wakilta suka je suka wakilce ku to babu shakka za su yi la'akari da amfani za su iya jawo muku ku al'umman zango to wannan kuma ba zai yiwu ba sai an yi musu tanadi ilimi na zamani da wa'annan wuraren da nake faɗi maka watan kamar majalisar dokoki da majalisar dattawa da kuma majalisar eh, alkalai da sauransu da majalisar duk waɗannan wurare ana yin sa ne da yare na turanci da na ilimi da zamani saboda haka in baka yi karatu ba ba yadda za a yi zaman to kai kuma ka shiga ka taka wani rawan gani a wannan wuri to tilas ne ka yi ɗaukin wannan tanadi na ilmantar da ɗanka ya zamanto shi ma ya kai manzilin cewa zai iya faɗa a ji yana da shawara zai bayar yana da gudunmuwa da zai bayar to lokacin in ya wakilce ka zai kawo maka alfano daga inda kake a zangonnan da naka amma in ba haka ba wai hannun wani bai susa maka baya na'am Hannu wani bai susa maka baya wai hannun agogo yanzu yana hararar mu to za mu dubi wani bangare ne idan muka dubi waɗansu kabilai misali yan tabon da tabon suka zo wanga ƙasa sun ƙoƙarta kunce cikin hurɗawa da suka yi sun cuɗanya da waɗansu har sun zama kamar cikinsu haka ne to me ya hana ɗan zango irin wanga cuɗanya saboda a haɗu tare a yi abubuwa tare saboda a samu cigaba ya excellency eh, to ah, kaga alhamdulillah shi mutumin zango akwai kan da yake al'adun shi da gargajiyan shi da dukkan abin da ka sani shi ina nan kullum shi sa ga har yau wannan kayan da muke sa tun zamanin da ake ciki kuma kamar kan da professor ya zo yake magana lokacin da suka zo suna bayan gari kusan zangonnin nan duka mm. a wannan lokacin da za ga bayan gari su suna nan suna harkan kansu suke yi sha'anin kasuwanci sha'anin mai duka suna nan suna ba su damu da abin wani ke yi ba shi dai mun abin da yi an je an aro in an je an aure shi a kawo ta matar ta zauna cikinsu sai dai kuma wani ya fita su ya zo ya zauna ya fito wani wuri ya zo zauna cikinsu amma su ba su yadda sun bar wurinsu sun je sun zauna wajen wani ba so shi bar al'adunsu na gargajiyar suka ina nan tattare wuri guda har yau in ka je ka same su wannan wurin to wannan keɓe kansu da suka yi da zama bayan gari da suka yi shi ya bada rashin cunkosunsu ko saduwansu da abubuwa ya yi ɗan wahala kaɗan in ka kula inda suke duka yanzu da muke maganin nan ya zama tsakiyan gari da bayan gari ne wajen gari yake hagani shi in ka kula eh, eh, eh, wannan wurin da mutanen mu suka zauna sai suna gefen nan yau gashi ya zama tsakiyan gari yau in ka duba naka ɗauki zangonni da ke cikin kasan ghana da unguwanni yau su ne tsakiyar gari in ka ɗauki kamar a cirin suwa za ga ga kare ba da bayani dai da zango na bayan gari ne yanzu zango su ne tsakiyar gari su tsakiyar gari yawa su ne masu kasuwa su abin nan duka kasu nan dai har yanzu dai da eh, zan so ka faɗi ne ina gani lokaci da ya kai eh, ka dubi masu kallon mu mm. ka ba su shawara a naka fahimta a naka gani yaya ya kamata zango ya kasance nan zuwa gaba gaskiya abin muke son zango ya zama nan gaba muna son zango ya zama wuri ne wanda zaton da ake masa na cewa mutane da ke wurin mugayen mutane ne ko kuma mutane ne da an ganka ana ganin dai ga kunan kara zube ba kusan abin da kuke ciki ba ba ilimi da an ambaci zango ana ganin mugun mutum ne muna son wannan rikon ra'ayin da mutane ke da cikin kansu da mu fitar da wannan kuma kamun mu yi wannan shine sai mu da kanmu mu gyara kanmu gyaran kanmu ne kamar yaya yaran mun nan mu ilmantar da su in ka samu wani cda ilimi ilimi na da muhimmanci ke muhimmanci in ka samu wani cda ka ci eh, eh, eh, ten pesos ka dauki nan pesos na sa cikin ilimi ilimi na da muhimmanci professor magana ka na karshe eto eh magana na ƙarshe dai shine yau dai allah ya zama mu duk ɗaya mun zama mutanen ghana a doka na ƙasa haka yake saboda haka nan kuma kamata ya mu yi tanadi ta yadda rayuwar mu nan gaba zai zamanto rayuwa ne wanda na alfahari cewa ai muna rayuwa muna buga ƙirjinmu muna cewa mu 'yan zango ne kuma masu amfani masu ilimi masu fahimta saboda ya na maka bayan daga baya can cewa su ne suka fara samun faɗakarwa tun lokacin da sun ga kafa muslim association ba su kashi party ba wannan lokacin nan kaga wannan abin nan lokacin da suka yi nan sun haɗe kan ne gaba ɗaya ya zamanto ba batun kabila suke yi ba batun addini suke yi batun zamantakewa to har yanzu ina ga wannan suna kan bakansu kuma suna gaba da sauran mutane idan ka dubi an karawa ga misali lokacin da batun siyasa na yanzu, zo kabun jamhuriya ta farko za ka ga farkon kungiya da sun ka kafa wanda ake ce ma gan shifi makwe gan shifi makwe to wannan lokacin da su an kara suka yi nan sun yi shi ne bisa kabilanci kuma a santi su ma da su kawo eh, eh, ya sunan shi lma daga can ashanti region su ma sun kafa shi da kan ashanti to amma mutane zango kawai su ne su suka tsaya suka yi shi bisa kan zamantakewa to ina ganin wannan al'amari na in an ci gaba da haka mu mun fi kusa da zama wato al'umma ɗaya mutane ɗaya wato tsintsiya ɗaya makaminki ɗaya saboda haka nan abin da za su yi wannan su yi tanadi shine shi su nemi ilimi na zamani in ba da wannan ilimi na zamani ba ba za a kai ainihin wato kawo ruwa rana ba in ba ilimi na zamani ba ba za a kai inda ya kamata inda ake son a tafi ba wanga shiri shine da ku ciki shiri ne da ke kulawa da al'amuran zango ga haka muka kawo manyan malluma su ilmantar da mu kan batun zango su nuna muna inda muka fito da suka gwada muna inda muka kai gashi yanzu sun ba mu shawara inda za mu to masu kallon mu kan mu kai inda za mu ba da kowa za a iya wannan ba she da ku ciki ga haka muka kawo karshen wanga shiri na da ku ciki sai sabon sati in Allah ya kai mu mu kawo muku sabon maudu'u da sabon maluma da yadda Allah san ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu suna barewa sun ba baya suna daunawa sun ba da dasu na dusu ba. Suna ba shi ba.